ara abe ti nana olu si eh من كان على رب يوم التي من تصالب الكو ولا سيما يوم إدارة جلجل الكو قال ويوم أعطرت للعذارى مطيتي faya ajaban min kuri hal mutahammali a wata akwai mai rahliha وباب من رحل هذا gaba ويوم عقرت ويوم عقرت للعذارى مثيتي فيا عجبا من كورها المتحمل ظل العذارى يرتمون بلحمها وشحم كهدى بالدمحس المفتل يوم دخلت الخدر خدر عنيزة فيا فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يبرع القيس فانزلي وقلت لها سيري وأرخي ذمامه ولا تبعديني عن جناك المعللي عني كوكو من جناكي min janakin ko to ya ce wa yau ma a ƙartu tunda kusa ya ce kamanninki irin na umar buwai ne da umar rabab ko ya ce amma ni rana ɗaya kawai da nai da ke ta fiye min su gaba ɗaya ya ce musamman ma wani lokaci a daratu julju daratu julju wani fikinik ne da suke tafiya irin taron al'ada da holewa to yadda ake shi ne matasa ne suke zuwa su je su kafa hukoki a inda za a yi tara sannan sai kuma dattawan maza sai su bi su sai su je su zauna su fara shakatawa su ahalin ra'ayi to sai manyan mata da tsofaffi sai su tafi sai su je su girka tukwane su kuma sai a fara girki a soke raƙuma da sauransu to 'yan mata su ne na ƙarshen tafiya sai kowa ya tafi su tafiya to yawon da ya san za a tafi wannan daratu tuntune din sai fantan bauna ya ce ba shi da lafiya ya ƙi tafiya to sai da ya bari zahabar shiban wa shiban wa nisa ya rage saura fatayat to lokacin da fatayat ɗin suka tashi tafiya to akwai wata unayin unayin da ita kuma yar sarki ce kyakkyawa shi ma ɗan sarki ne to yana so dama lallai dole ya ja hankalinta kuma ta gan shi ya ya yi mata magana sai da ya bari ta fita a cikin maukibinta to ya san dama a darata jirgin kafin su kakasa za su tsaya a wani rafi su yi wanka su gyara jikinsu to sun zai a wannan rafi su cire su sai zo ya ɗauke kayayyakin nasu sai ya gudu ya hau shi a yanzu shi ne wata tatsuniya da ake yi tatsuniyar mai ce ne kai musa kai musa ko mm. haka ne kusan yawanci masu tatsuniya sun karanta labaran Laraba, ne ne an sai sun karanta shu'ara shi ne ya nemi sai sun fito wajensa sun roƙe shi ya ba su kaya haka suka dinga fitowa ɗaya bayan ɗaya ta kuma ita tsaya ta rufe jikinta ta ƙi fitowa a cikin ruwa to ƙarshe ne da suka matsa mata da magiya sai ta raba gashin ta biyu ɗaya ta rufe gabanta ɗaya ta rufe bayanta a haka to an ce sai ya ɗumauce da wannan manzan saboda ta rufe masa tsaraicinta amma duk da haka kanta ya bayyana shi ne da ya ba su kayansu shi ne sai suka dinga la'antarsa saboda ya sa su yanzu kafin su je ba su sami kowa ga yunwa sai ce kowane soke muku taguwa ta ɗan tsako kenan ba da tsaki ka ci tsakuwa ba da hatsi ka ci tsakuwa sai suka ce to me zai hana sai soke musu taguwa to shi ne ce wa yau ma'akartu aka cika ambaci ranar da a ƙartu na soke matsiyati taguwa ta lil azara ga 'yan mata azara jam'u azara ita ce budurwa ke da li'annaha sa'abatun dukun shi yasa aka ce mata azara min al'uzur ka cina ranar da na soke taguwa ta ga 'yan mata lokacin da suka ce min suna jin yunwa ni kuma na soke musu ta dan neman suna Ya ce fa ya ajaban ce ya al'ajabi ya abin mamaki min kuriha ko min rahliha yanda wato sirdinta da kamazuru da likafa da abubuwan sai menene abubuwan doki da linzani, da labbati da kuma mai malam ko kama baka san su ba eh sai mai kuma eh siddi da kuccin siddi da rabati da kamazu da linzami sai mai kuma mashimfiɗi sai mai kuma ƙaimi sai mai kuma eh nene ne mai kono kono kono mai shi kono ɗin abin fuska sai kuma mai sai karan kai sai kuma mai to wannan su ne kure haɗin kasan ai zai ko taguwa ana mata wannan adam to almutahammali da 'ya'yan matan nan suka dinga ɗauka wannan ta ce to ni ni dama ina son kaza ni to ba ni kaza kuma ba zai hana su ba da neman suna yake yi duk mai neman suna a wurin mace yana cikin wahala almutahammali wanda aka dinga ɗauka shi wai irin sadaukarwar da ya suka dinga wasa da wannan abu ba ya ajaba mai kuri hal ya ce fazallal azara wato sai 'yan matan nan suka hantsinta suka zalla wato wani suka hantsinta ko kace suka yammata ko suka kasance yartamina suna jifa saboda koshi bilahmiha da naman an ci nama an koshi sai wannan ta wurga wannan wannan ma ta wurga wannan wa shahamin da kitse wanda abin da aka dinga yi da kitse ka huddabin dimaksi wato kamar cuna ce ta karamuski almufattali wanda aka yi masa dajiya kun san karamuski ko? a nan yara ba za su san karamuski wanda da shekara talatin ba ba san shi anya za ka san karan miski kuwa malam muhammadu kai za ka iya sani ai kayan shekara ta malam abba ka san karan miski lallai kai ma ka dan kwambi ke alaga ta wala ina ganin dai dan da musu malam Muhammad na ta'ala su ga ba karawa ki ga aka shi ka kawo shi kaya ne Ba jabi kawa ba baka san kaya a gaya mana waye malam sharu ka san shi a gaya mana shi ne shi tukun na karbi abinci ne ne ko kaya ne ko me kaya ne da suwa suke sa shi kayan mata ne me kama da ni kama da shigen yadin kujera yawwa mai kama da shigen yadin kujera ismail ka san shi a ba zai sani haka zai ce maka ya sani Allah wajen ana yayin kaya ne daga baya-baya dinnan kayan da zaka iya tambayar matasan yanzu sai dai irin su karci ƙasa buba a an tuno shi ko su ban balasta sabulan kutare da abani gwandana ci tsiri kai malam ba ka zo yayin ban balasta ba Allah to to shi kun san ai an san tuna me tuna ne alhudba ko to shi wai naman yadda ka san kitse in ka ganshi sai ganshi kamar yana wani an jajjeme shi haka ka ganshi wani shara-shara ko to kamar yadda ka san irin adon da ake wa tunan karamuski a kamar za ana zigzag a yi waye ko to in ka ganshi wai saboda tsananin yadda suka dinga wasa da shi wa shahmin ka muddabit di maqsil mafattari sai ce wa da dakhaltul khidra to a lokacin gashi ya yanka tabuwarsa, su kuma yanzu yamma ta yi za su koma sai suka ce to mun baka lafiya ya ce haka za ku tafi ku ni, kuma duk karamcin da na muku ba za ku ɗauke ku rage mun hanya ba ashe almuri akwai abin da ya sa yanka tabuwa. ba za mu ɗauke ka ba ku taimake ni sai suka ce to zaɓi wacce kake so ka hau taguwarta a cikin mutum da kai ma ka kyautata ya ce ta onaiza nake so in shiga ita kuma yar sarki ce ba za ta yi su suna da karamci tun da yace zai shiga dole ko ba ta so sai ta kyale shi to shikenan da bukatar maji haji sallah kaga khalas kenan wai alhaji alhaji ya je ne alhaji ya je yarwa san yarwa ba ko sauran ku a kare ka san yarwa yana da yarwa to haka ne da yake daga baya ne asali ita mai dubu a mai duguri din wani suna guri ai suna ne na barbanci da manganci ba akwai gari guri ba a can guri a nan gaban kiri kasan ma in ka haɗeja hauga ma a birniwa kiri kasan ba guri maiduguri in karkula yadda muke faɗa daban da yadda kanuri suke ba su ba ka ce maiduguri ba maiduguri suke ta wani abu da mai kama da haka to asalin mamlakar tasu kusan shekara dubu ɗaya da wani abu tare da kano aka buga su aka sa bugun su sunanta ga zargamu daga baya to sai ta mutu sai ta koma kukawa asalin yarwa din a cadi take to amma daga baya sai ta dawo maidugurin yanzu ita ce ake cewa yanzu da ake cewa yarwa amma asalin yarwa ɗin cari ce to da an ka tafi a ƙasa to da ka kai yarwa to gani kake ma ai daga nan kuma zuwa Port Sudan ai Darfur zuwa Port Sudan ai ba nisa to ne wai in aka ce matafiya suka zo da wasiƙa ina wani da ya tafi hajji a ce ya je yarwa a ce kalas <laughs> ko kuma tun daga yarwa yake fara sabuwa da kalmar kalas wani daga yarwan baya samu ya karasa maka da ya da sai ku ji an yi abu sai ce kalas ya ce alaji ya je yarwa ba <laughs> nan daga yarwan kuma baka da wani zango sai a ina sai a jallaba to jallaba nan ce matattara to shi yasa duk wanda ya tafi maka a ƙasa in ya je jallaba nan ne in ma kana da wata gurba da wani abu to daga nan takura to sai alhajin ƙasa yake da tantuwa yarwa ita ce ƙarshen duniya to kwatankwacinsa kamar ka zo kano ne in kana wannan yankin shi yasa in ya zo kano yana ziga kano sai ce kano jallabar hausa daga nan ma ya kamar da shi kano jallabar hausa wa illa jallabar hausa salamu alaikum darka ya kuna ina ko a ce jallabar hausa uh... to an fahimta ko sosai ya shiga cikin darbuka an san darbuka ne ɗan ɗaki da ake yi a saman rakumi akwai wani abu da ban sani ba kowa yanzu malam kuna yin sa ana cewa amaryar sarki amaryar doki idan sarki zai fita ai ana shirya wani doki ko taguwa ko sai a yi mata a sa mata wani abu kamar gida da ɗaki haka a lullube ta a sama eh yawa haudaci yawa akwai tsakanin khidir da haudaj alhaudaj idan da macen a ciki idan babu kuma a ce mata khidir sannan alkhidir a amma min alhaudaj amma dai ji abu ɗaya ne to shine da hausa muke ce masa darbuka to ita tunda yan sarki ce za ta shiga cikin darbuka to sai ce shi ma zai makwabtace ta to imrun kaisi kuma dama kwarto ne ɗan iska ne to sai ya dinga na ta in yana kaita sai ta ɗan kauce in ta kauce sai ya bi ta in ya bita to sai ya zarto an yi wa rakumin nauyi a waje guda sai rakumin ya dinga taga-taga sai su kamar za su faɗi shi ne ta dinga tsine na tana sa, shi ne sai ta yi wa yau ma da haltun khidira ka ambaci ranar da na shiga darbuka khidira unaizatin ina nufin darbuka unaiza faƙalar ita kuma sai take cewa lakal wailatu kai kan tsinuwa da wata tsinuwar da wata tsinuwar mejan jami tsinuwa a tsine-tsine shi ne wannan ya tsine wannan wannan ma ya tsine eh tsinan naki tsinoyi <laughs> eh to barin karar da ku hausa in kare ku a hausa na tsinuwa hmm. to guda ɗaya kenan hafi jabin yaro mana wai atin ya ce min ya ga karurruka suna haushi karurruka jam'in mai jam'in kare ko shanu su ce yara su ce maka shanaye a ana cewa ya ne masa wannan kuma taukidi ne karfafawa kamar kwada mari da kwafada mari abin da yake daukar jam'i irin wannan sai kamar yanke abu yayyanke to za ka iya raba mutane da yawa amma irin wannan zan gaya muku yadda ake yin wannan jam'i amma sai kun ba da abin sadaka <laughs> to wannan kaga aiko yi usman ba bai ce ke cewa menene dan duban yusuf mataye an same su kamar sun maye duk sun yayyanke hannaye ka iya raba musu a matsayin wannan ta yanke wannan ta yanke za ka iya raba ɗauka a matsayin yayyankewa ba yanka ɗaya ba ma a hannu to shi kamar irin su tsinuwa da irin wannan wannan kalmar da jam'inta zai yi wahala da kuma irin kalmar da take suna ne amma akwai karan ɗori tsakanin sunan kamar talatalo idan za ka yi jam'insu shi ne sai ka nuna su wannan ta ce ɗari ta farko na ga wani a facebook yana tambayar jam'in tare-tare na ce to ba ma haushe ba ne an fahimta misali sai ka ce tsinuwa-tsinuwa shi kenan tsinuwa da yawa ne wannan hanya ta farko ke ka waka ce a aiko da na zo ya na ganin talatalo-talatalo ma'ana da yawa ke ko kuma kama a irin wa'annan masu nan ninkakken farki kada dai hatta lana zaba idan wannan dai a fahimta fa ala ta ce lakal wailatu tsinuwa da tsinuwa da tsinuwa su tabbata a gare ka jami'in tsinuwa ke innaka murjini so kake sai ka sa tafiyar kafa mur arjalahu bi ma'ana kallafahu al-mashiya rijlan والمشي الرجل هو المشي على الأقدام والإنسان الذي يمشي على قدمه يسمى راجل وجمعه رجل بالسكون ورجي بالكسر رجل كما تكن نطق بها القرآن واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك حبس عن عاصم wa rajilika shu'ba wa ma'ahu al-qurra'i at-tis'a an asim da haka qira'a biyu kowace wa rajilika ar-rajul jam'u rajil ka sahbu jam'u sahib Waraji raji lika kuma shine wanda yake tafiya kafa innaka murjili zaka sa ni tafiya kafa me anan kuma ku kallo ta balaga wato sai ta ce innaka murjili abbarat بالمردوف وأرادة الرديف التعبير بالمردوف ما إرادة الرديف abinda take nufi shine zaka kashe min raƙumina in ka kashe min raƙumina me zai faru mallazi yantiju an qatlir a qatli raƙumi eh tafiya da kafa wannan kaga balaga ce ko na malam dr vice ina sani ne ne ta tana faɗa wa ƙadmal al a lokacin lodin raƙumin ko raƙumin al-ghabit kenan da shi da abin da yake kansa malabina ya karkatar da mu ya karkata mu ma muna kansa ma'an a tare tunda tayi nan ya bi ta, yana so sai ya mata iskanci ita kuma ba ta so tana kawai Kunga lodin lodin yayi bangare ɗaya kenan al-ghabitu bina ma'an dittare taqulu take cewa man ta taqulu a yi, ka soke min raƙumi na ka kashe min shi yamra al ya kai ibn qais farzili sauka fa qultu laha sai na ce da ita siri ci gaba da tafiya wa arkhi zimamahu ki dan sakilin zamun zaki ga raƙumin ya daina wannan karkacewa wala idini, kuma ki taimake ni kakki ta ni an jana ki gaburan dasar 'ya'yan itace yake almu'allali wanda nayi ina komai an fahimta aljana yutlaku alal mufrad wa aljam abin da ake nufi da aljana shine nataju nataj abin da ake samu na amfani an gane ko zan haka masdari ne fi'ilinsa ba kuma jana janar fallafin fitna ƙur'ani ya yi amfani da shi a masdari kamar a cikin arrahman yake cewa wa janar jannatai da kusan za ka yi lirabin wannan za ka sha wahala in ba ka yi nazari ba alwawu huna wawun istina jana muftada ne marfu'un bi dhammatil muqaddara jana an gane wa huwa mudaf jannataini mudafun ilaihi ne majrurun bil idafa alamatu jarri aliya saboda larurar sunan kowa ya san shi danin khabarun ne muftada shi kuma ya zo danin ne da annahu manqus a haka ake yi shi baya saboda an shafe harafin karshen sa ya'un sai aka awwaza shi da tanwini wannan ka ce wai wa janar janna ta sai ya tunso jana din nan fi'ili ne ina fa'ilin yake kuma danin sai zo ya rasa me zai ce amma abin da Allah yake cewa wa janar janna ta ne amfanin gonar aljannatan guda biyu danin an kusanto da shi ta yadda na kwance zai iya tsinka na shi gida ma haka an gane wa janar janna ta ne dani to sannan kuma za mu zo mu ji a can makama da yake cewa kullu man ya tsoku indi jana fa malahu illa siwa garsihi wa kullu man ya tsoku indi jana wanda yake neman amfani ɗasar amfani a wuri na, to fa malahu illa jana garsihi abinda ka shuka shi za ka tsinka a jikina ba za ka shuka rashin mutunci ka tsinki mutunci ba za mu zo mu ji makama ba sani ba samu wa haka za ta kudin haya wannan kenan a karta bahiri yamra alqais eh, alfanzili shikenan nawa ko anan muka tsaya to sai mu bar shaka ita ma makamar mu bar ta sai goron Allah kai mu Allah sallallahu alaihi ala